A cewar shugaba Muhammadu Buhari a nan take dokar za ta soma aiki ana kuma sa ran za ta taimaka wajen inganta hanyoyin takaita yaduwar annobar cutar da kuma tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya musamman a wannan lokaci da adadin waɗanda ke kamuwa da ita ke daɗa ƙaruwa. Yunkurin da masu ruwa da tsaki da kuma masana a fannin kiwon lafiya suka yaba. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ɗaya ne daga cikin shugabannin kwamitin ko ta kwana da ke yaƙi da cutar ta COVID-19 a jihar Kano. Doka ce wacce za ta tabbatar cewa duk wanda yake da niyyar kare kansa kansa to zai yi amfani da wannan dama ya kare kansa wanda kuma ya bijire za a yi amfani da wannan dama a tinsasa masa har sai ya bi dokar da ta dace to kaɗan daga cikin amfanin wannan doka kenan shi ya samu ma'aikatan kiwon lafiya idan an kafa doka to sai mu kuma mu fassara ta zuwa ga ilmantar da al'umma da ba su hujja da kuma zaburar da su domin su kare kansu su kare wasunsu. Shi ma Dr. Muktar Aliyu ya yi ƙari da cewa. Kwarai da gaske wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka zai yi taimako sosai sosai insha Allah wajen rage yaduwar wannan cuta. Amfani da takunkumi yana cikin hanyoyi da aka gane a kimiyyance na hana yaduwar wannan cuta. So kuma za mu yi la'akari da shi wannan amfani da takunkumin fiska shine hanya mafi sauki na kare kai daga wannan cuta da kuma ba da tazara. Ainihin matsalar shi wannan cuta shine ba a san in an kamu da ita wane ne wannan cutar da kan iya illata ba. Daga cikin sharaɗan dokar dai sashi na biyar ya nuna duk da ya take ta za a ci shi tara ko ya fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na watanni shida ko dukan biyu to ko yaya wannan shiri ya riski 'yan Najeriya? Sunana Khadija Abubakar. Gaskiya ni bana tunanin rashin face mask ya kai a ce za a kai ka prison har kai 6 months ya yi tsauri gaskiya. Face mask din nan in ka duba mutane da yawa ma in suka saka shi ba sa numfashi. To ya kamata a dan sassauta ma mutane saboda takunkumi ne ma Hausa suke kiran kuma abu ne da ba shi da daɗin harka da shi gaskiya. gaskiya ko ma mu masu sakawan dole ke saka mu sakawa sunana ibrahim a ra'ayina ni dai sa wannan face mask din yayi tsauri saboda yadda aka ba maganan covid din nan kulawa ya kamata a ce tsaro ne aka ba shi wannan kulawa ba akan face mask ba suna cikin halayya na karancin kasuwanci yanzu kuma a ce an saka doka idan baka sa ba za a kai ka gidan yari har wata shida gaskiya abin yayi tsauri shugaba muhammadu buhari dai ya umarci hukumomin tsaro a faɗin ƙasar da su tabbatar da da kiyaye wannan doka inda ya gargaɗe su da cewar hukunci zai hau kan duk wani jami'i da ya wa hakan da haka muka ji ta bakin Aliyu Shamaki wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a ƙasar. Mun ga yadda aka rufe wasu garuruwa a lokacin da aka rufe aka yi lockdown sai ya zama na pass ɗin mutum shine aljihunsa a wasu gurare mutane sun yi korafe-korafe cewar kuɗinsu su su yake ba da dama su yawo a inda lokacin da aka ce kowa koma a gida. Kazalika ashe yanzu ana jin ɗarɗar ɗin cewa wannan dokar kar ma fa ya zama na kawai an buɗa wa wasu hanyar ciwa-ciwa ne ta kuɗi kawai dokar kuma tana nan a dokance a ƙasa amma a aikace ba ta nan kuma sannan in har gwamnati ta san zafin wannan cutar da take nema za ta addaba al'umma ta kafa wannan dokar to ya kamata ta kafa dokar farko na cewar babu cin hanci da rashawa waran wanda bai saka ba in ya bada abin sama ne zai kwaci kansa tun bayan bullan wannan cuta ta covid-19 a Najeriya kawo yanzu sama da mutane dubu ɗari suka harbu da ita ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane mutane sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.